Damuwa ta kashi na ashirin da bakwai. Bismillahi Rahmanir Rahim. Mama na haƙura da shi tun kafin zuwa wannan lokacin kuma insha Allah zan cire su a babin rayuwata. Sai dai ina roƙon da ki janye kalmar tsana ga Aliyu saboda bai miki komi ba. Ko ba komi ya so na nan Khadijatin ki da zuciya ɗaya. Ya karya bakin tarihin nan nata na bakin jini da ta rasa mai furta mata kalmar su. To uwata na janye har ma da mahaifiyar nasa duk na yi haƙuri irin wanda manzon Allah Allah da manzon suke son duk mumini na gari su yi wato haƙuri mai kyau. sun koyar da kai ne gan tana kallo na cikin murmushi ga hawayen cikin kwarmin idanunta suna dab da zubowa ban dago ba na miƙa hannu na share mata waya. ta hannu na gab na dago da sauri ta motsa kai matsuwa jikinta ne ta saki hannu na na samu damar shigewa na lafi bubbuga min baya ta so mai tamkar uwa na rarrashin yar yayi mama tun jiya na so mu cire aliyu a na saboda na sanar da ita duk abin da ya faru zuwan matar kawa habibu duba da zartukan da muka yi da hajiya in inna alhamdulillah allah ya zaba miki mafi alkhairi Amin mama na amsa a hankali cike da kunya ta shafi suma kaina cikin cewa Ta mu je ki taya na aiki domin zama wuri ɗaya na janyo tunani mara tushe da fatan ban takura uwata ba. Mama ke ko? Na ambata a shagwaɓe. Hanci na ta ja na ɗauke numfashi cikin sigan wasa ta saki da sauri na fashe da dariya tana taya ni. Allah ya ci gaba da albarkatar rayuwarki Khadijatu. Amin mama na. Fitowa muka yi mama ta yi min hira mai sanya mantawa da duk wakkan damuwa. Uwata yau Litinin in sha Allah jibi Laraba za mu tafi fara dubo jikin babana. Allah ya kai mu mama. Amin. Gobe za mu je yi masu tsaraba da fatan zaki ki iya shiga kasuwa. Zan iya mamam. Madalla, anjima Habibu zai zo mu je shaguna shaguna na domin ina son sai da su na haɗe su ya zama babba guda ɗaya kamar supermarket. Masha Allah Allah ya taimaka. Amin zan danka a hannunsa da hakan zai fi akan ya yawo da hankali da masu haya ke min ko ba komai shi nawa ne da wasu cinye min gara shi ya ce mora hakan yayi mama Allah yayi wa nema albarka ya taya wa Habibu ruko amin ji an samu maslaha tsakanin Alhaji Musin da Malam ina fatan nadamar da na hango a idanun Malam ya zama na gaskiya ne amin ya rabbi shiru ya ratsa wurin na dube ta kaɗan ta motsa kai alamun tana sauraro ni to mama kin haƙura da zancen dukiyanki na wurin baba ko A'a ba zan haƙura ba, dan zaman jiya har da shi aka tsaida magana. Ina dawowa daga kwara zai danƙa min kayana domin lokacin yin amfani da su yayi. Dama an bashi ne ya ajiye a matsayinsa na shugabana. Sai ya nemi a bashi damar ya juya zuwa sadda za a nemo zuwa sadda za a nema to lokacin neman ya yi. To mama idan ba ya da shi fa? Na san Mike yana da gidan gona wanda da kuɗi na ya mallaka. Haka ya sayi gonaki duk da kuɗin. Yanzu haka takardun gonakin jiya Baba Umaru ya amsa daga hannunsa. Idan gonar kuma zai yi masa kuɗi Habibu zai siya sai a haɗa da gonakin a lissafa in sun kai adadin kuɗin na in kuma sun wuce sai a ba shi ragowar haƙƙinsa. Kuma duk baba ya amince cikin ruwan sanyi? Eh saboda baba Umar ba sa'ar wasan shi bane ba. Sannan komai da aka yi ana yin sa ne a rubuce tare da shaidu. Idan komai ya kammala filin da ke kan layin su baba Umar za a siya a gina babban mall wanda zai kasance babu ci kawai ba a siyarwa. Dariya na sanya cikin da jin daɗi. Na ce, da sai in zama shugaba mai bada umarni Allah zai ya cika mana burin mu uwata domin komai da kaga ina yi to dan ingantuwar rayuwar ki ne kada ƙasa ya rufe min ido na malam ya handa mai komai ya kora miki. godiya nake mama na amma don Allah ki kyautata baba zato to naji amma ki sani ba godiya tsakanin uwa da ya sai addu'ar samun babban rabo ranar lahira Allah ya biya ki da gidan aljannatul firdausi amin ya rabbi yau mama wayya muke da baba abdulgani nan Shiru ta har na cire rai da jin amsar tambayar sai kawai na kamo hannunta da langabe ta cikin sanyin murya na ce ki haƙuri mama idan sanar min zai takura ki wallahi na fasa jin nasaban mu da shi zan sanar da ki amma a takaici domin zuwa yanzu ya kamata ki mu sanin ya nike da duk wanda kika ga a tare to mama ina sauraron ki kin ga baba Abdul Gani abokin mahaifina ne na kudda kud amma shi bai rabe ne yayin da mahaifina Abdul ya zama Abdullahi Ya zama Hausa Fulani dan asalin garin Sokoto sadda Allah ya nufa zan zo garin Kaduna da zama Baba Abdulgani ne ya ni da Baba Umar wanda shi kuma ya zama abokin kasuwancinsa daga arewa zuwa kudu Baba Umar ya rike tamkar shi ya haife ni don haka waɗannan mutanen biyu ba da kamar su in kika cire mahaifina mahaifana Abdullahi da kuma Hadiza da kuma ke ƴata Allah ya kai haske kabarin su amin to mama ina danginmu na Sokoto suna nan Me yasa ba uwata kar ki tsananta bincike domin na yi miki alƙawarin sanar da ke komai idan lokacin sanin yayi? yi. To mama na kame baki na. Da kyau idan za ki sha furanki tana cikin firij. Murmushi ne jin ta sauya akalan zancen. Ko sai zuwa dare za ki sha. A'a zan sha yanzu bari in ɗibo kaɗan. Aha sai ki zuba sai ki zuba zuma zai fi daɗin ɗanɗano akan in saka suga ko? To mama na ina shan fura na dubu mama wacce ke gyara zogale. Za ta dafa mana wanda Hajiya ina ta aiko min da shi domin na ce kwaɗinsa nake son ci da dare. Ya dai wata? Lashe lips ne na amsa da. Ina burin na ganna cikin danginmu duk da ba na son hayaniyar jama'a amma son ganya tsakanin kakanni, iyaye da abokanan wasa maza da mata. Wannan babban buri ne da ya jima a na, sai dai idan na nutsa cikin tunani sai wani lamari da na rasa gane kansa ya zo ya shafe burin ta hanyar jefa ni cikin fargaba. Har sai na ji ban son ganina cikin dangin gabaki ɗaya ma sai na riƙa jin dama ban zo duniyar ba. ban zama mata da rundumi tun da na fara magana bata nuna za ta furta kalma ba na matso jikinta na jingina ina sauke numfashi still bata kula ni ba sai na gyara zama a gabanta na ce zan so idan mun dawo kwara mu tsaya a sokoto inda hali ma ki bar ni a can na zaga danki na birni da karkara don samun ladar zumunci Allah ya kai mu lokacin amma zuwa Sokoto ba yanzu ba saboda kowane tafiya kowane tafiya nasa daban nake sanyi. Jinjina kai na ina wasa da ganyen zogalen da ta tsinki. Uwata da magana a bakin ki ko? ta ne tare da idanu cikin jiran abin da zan furta sai na girgiza kai tare da tashi na shige daki na ina murmushi nana Khadija ce kenan uwata ta kaina na san ki bai wuce zantukan da kika ga gama yi na na banza da ke ba afwan uwata ba da jarumtar biye miki ne mama ta furta ta da mikiwa ta shige madafi wannan kenan a bangaren asabe da hinda kuwa asabe ce zauna a kofar ta tana tsifan kai wanda da ƙyar take kamo bindin korar, saboda tsabar tsufar da gami da datti inda kuwa tana nesa da ita tana gyaran gyaɗan miya Hindai wallahi dace ta jarar da na gani gami da izaya a hannun masu babbaƙun kayan nan ban sadu da ba ko misƙala zartin domin sai na ga sai na ga bayan hurera kafin ƙasa ya rufe idanu na, zan ji daɗin raina yaya tamkar ke shiga zuciyata tunanin da nake yake nan yanzu wallahi da abin nake kwana nake tashi musamman mijin da uwani za ta aura gashi mutumin kirki sam abinsa bai rufe masa idanu ba da ganin sa ya san abin da yake Haƙiƙa za ta ji daɗin zama da shi. Hurera za ta huta fiye da na. Za ta tabbata cikin jin daɗi. Mu kuma 'yan maula, domin ko malam sai yadda ta yi da shi dama. Ya lafiyar giwa balle ta yi haukan. In dai kin so samu inda yake min ƙaiƙai Billahi alazim ji nake yi. Tamkar in waye gari a ce ma Alhaji Musulmi, ya mutu. Na rantse da sai na yi rawa da juyi don hurera ta ga samun ta gara shi kenan a lokaci ɗaya. Ai idan zaki bani haɗin kai na rantse sai dai ya auri wata amma ba uwani ba. domin na fi jin takaicin ni'imar da za ta shiga muna kallo tamkar tumakai ina tare da ke yar uwa inda mun samu mun samu ya mana yayyafin naira biyu jari to mu haɗe sakaf mu funtsama neman sa'a datse wannan bakar alaka domin ba zan kira shi da fare ba wata dariya hinde ta barke da shi wanda ya bawa asabe tsoro ta shige ɗakinta da gudu biyo bayan ta hinde ta tana ci gaba da dariyar tamkar ta samu taɓin hankali nan koras take tsabar jin daɗin kalamin asabe ne wannan kenan Yaya Aliyu ka bi umarnin Hajiya domin ta yi rantsuwa ba za ka auri kowa ba sai Amira. Numfashi ya sauke ya kafe Salma da ido. Me Hajiya ta aikata a gidan su Khadija wanda ya janyo ta saka ni a blacklist. Ko na kira ta bai shiga, na ganta wannan na yi mata magana, ta yi blocking ɗina. Na san da layi na kira ta tana jin muryata ta kashe. Na tura saƙo ta wayar ƙawar ta Fanta, ta ki dawo min da amsa. Maza sanan min da abin da Hajiya ta aikata musu da ya janyo na fuskanci wannan lamarin. Yaya ka yi haƙuri, ba zan iya sanar da maka ba zan iya sanar maka ba saboda na yi waje alƙawarin kame bakina zan je gidan yau da kaina in yaso zan ji ko me a bakinta kada ka je saboda maman da ta fusata zuwan ka zai zama zubewar mutuncin hajiya ne domin ta ce idan ta isa da kai ta hana ka zuwa gidan kenan zuwan ka tamkar hajiya bata isa da kai ba ne. duk me ya ja wannan zandukan daga zuwa dubiya wannan tambayoyin hajiya ke da amsoshi su kuma ya kamata ta amsa maka domin ina zargin da abin da take ɓoye mana wanda ya shafi Khadija domin da kunnuwana naji anti Zainab na yi mata rantsuwa akan wani abu na sani jin abu na so ji na san na so jin abin amma Hajiya ta soya zancen tare da rufe ni da faɗa don na nemi ƙarin bayani Zainab zan so na ji munafarcin da ta kulla domin tun da ta gano Khadija ce wacce nake so na hango tsanan lamarin a idanunta kuma wallahi idan ta yi sanadin raba ni da wacce nake so rayukan mu za su ɓaci matuƙar ɓaci ka bi komai a sanni amma ina ji a jikina Dija ba matarka bace ba A ce min da gani ko in naɗa miki duka Hauwa ya kai wacce ba a jin alkhairi a bakin bakinta sai shari. Ni din yaya zaki fice min ko sai na zubda miki da haƙora. Cikin fushi Salma ta bar ɗakin tamkar za ta saka kuka. Ina cikin tsaka mai wuya ni Aliyu. Ya furta tare da sake dalin nan ban fanta haka ya gama ringin ba ɗaga ba. Kwanciya yayi na cika da kiran wayar amma bai da can an ɗauka ba. Balle ya roƙe ta ta haɗa shi da Dija. Waye Hajiya kin sai da nake jin ta a na kuwa wallahi ba zan aure wacce ke muradi ba domin ban taɓa kallon ta matar da zan aura ba sai kanwa zaka tabbata zaka tabbata babu aure kenan in har baka aure iyar dan uwana ba wallahi ba zan yi kafara ba kai da aure sai an ana yi a lahira sai dai kuma in zaka yi ba da sa albarka na ba wannan kam sai in ce na wa duniya kai babu ni babu kai har abada Hajiya me yasa kika canza daga mai kaunar farin cikin ƴaƴanki zuwa kishiyarsa san ƙulla zumunci ya sanja ni kuma ba zan taɓa dawowa ba don haka zaɓi ya rage ga mai shiga rijiya walau kai min biyayya ka auri jininka Amira ko ka bar dare min na barwa duniya kai tare da yima tofin je ka gani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Hajiya wai me haka kike yi ne idan ka gama yanke shawara da sanar min wallahi ba zan matsa maka ba sai ka so cikar buri na ba amma dai ka tuna zaɓi biyu na baka kuma duk wacce ka ɗauka zan amsa da hannu biyu tana faɗar haka ta fice daga cikin ɗakin ya fashe da shi mai sauti baya ko jin kunyar ƙannensa su jiyo shi Zainab ya ambata cikin kaushin murya wai sai Laliba ya doka mata kira bugu ɗaya ta ɗauka cikin kara ɗin cewa angon ta kwara mai illo kana lafiya abin da kika yi min Allah ya miki fiye da shi Allah ya sanyo kunci a ruhinki sama da wanda kika jagoranci da samu Allah ya ka sanadin da mijinki zai gane boyayyen halinki na raina masa mahaifiya Allah ya karya alƙadarinki ya gamu da gamanki ta hanyar da baki zato ba me ke damun ka Aliyu Allah ya tsakanina da ke kuma kanwarki ba dai ta ji daɗin zama da ni ba wawiya kawai batulu mai saka mai saka kairan da sharra kafin ta sake furta kalma da tsikirin sai numfashi yake sokewa cikin furzar da hushi ki din mashin din sai dauka ya fice tamkar zai kifa Zainab kan kuka ta fashe da shi cikin dura Aliyu zagi tamkar ba yayanta ba kana hakan bai mata ba ta kira Hajiya ta ta ba mata ƙarya da gaskiya shiru Hajiya ta ba ta da niyyar cewa komai saboda yadda ranta ya ɓaci Hajiya wallahi in wani abu mara kyau ya sami ya same ni bakin Aliyu ne zai zo har gida ya baki haƙuri diyata ki daina kuka insha Allah ba abin da zai same ki sai alkhairi Hajiya na gode. Na ce ki daina kukan nan ko? Na bari. Da kyau, ki shafa min kan jikan leta. Bata amsa ba Hajiya ta kashe wayar tare da neman Aliyu. Aka sanar mata wayar a kashe ne. Tsaki ta je ta cije leɓen ƙasa cike da takaicin rashin samun sa. Aliyu kam na ka gidan su DJ ne fa, sai dai ya aika yara har uku ana da masa amsar bata nan alaran duk in ya tambayi yaran sun ganta suna amsa masa da ita ce ta ce masa a bata nan din. Garin ya je yana juya masa ya samu dakali ya zauna ya tsira bishiyar cediya da ke nesa da kofar gidan ido. Tamkar mai irga sassan sassanta. Nan kuwa lula ya cikin tunani. Kai me kake yi a nan? Muryar baba ya katse masa tunani. Firgiti ya tare da zubewa yana gaishe shi. Lafiya daga ina? Abokin karatun Khadija ne. Ya samu kansa da furta haka Gobara oh, a turo maka ita. Dan na san ka zo gaishe ta da jiki ne ko? Eh baba, to jira ta. da idanu ya raka baba yana zabga masa albarka a cikin ransa ina tsaye na fito fuska a haɗe wawar ajiyar zuciya ya sauke ta da hanzari tamkar zai rungume na koma da baya cikin zaure da sauri ya rufa min baya kadan zan koma cikin gida sai ya riko hijabi na na jiyo idanu na zubar da hawaye na haɗe hannaye na alamun roƙo na ce dan soyayya ka da fiyayyen halitta Aliyu ka rabu da ni rabuwa ta har abada a'a Khadija kada ki min haka ruhunan ba za su ɗauka ba don Allah ki saurare ni Aliyu lamarin mahaifiya daban ne da na kowa don haka nake baka shawara da kai mata biyayya tamkar yadda na yi wa tawa mafiya. na tabbata za mu gaskiya a cikin rayuwar mu Khadija kin amince zaki iya rabuwa da ni shiru neman saboda baki na yayi nauyin amsa amma ba wai dan ba zan iya amsa ba a'a ba wai dan ba zan iya amsa da a'a bane ba sai dan ina ganin cin fuska ne na amsa masa kai tsaye to ni ba zan iya hakura da ke ba ki rubuta da kaunar ki zan koma ga mahalicci na kuka ne ya kubce ganin yadda yake furta kalmar da iyakacin gaskiyarsa kuma ciki kai kuma tafi ka yi wa mahaifiyarka biyayya dama uwa ne ba sa auren ka bane ba Allah ne baka ita har ta soma kula sai kuma somuwar somuwar uwarka ta sanadin bata komai saboda san zuciya sai muka yi muna kallon baba da ya shiga tsakiyar mu ya raba tsakanin mu yana muzurai hanna na daga masa alamun ba na shige gida da gudu shi kam zubewa gaban baba ya ce baba kai wani ba kai wallahi ina jin santa ita ma tana suna miƙa masa hannu baba Aliyu ya zaro idanu kai baba ya gyaɗa ban fito da kuɗi ba baba kai haƙuri zan kawo maka za ka iya tafiya kuma wannan shine rana ta ƙarshe da za ka sake zuwa min ƙofar gidana tunda matsiyaci ne kai baba ka yi haƙo ka ci uban uwarka mataccen nan na ce ka ji ko baba ya zabgo aliyu zagi cikin naɗe hannun riga alamun zai bige shi da gudu aliyu ya fito zauren ya kunna mashin ɗinsa ya bar unguwar amma yana jin a ba zai iya rabuwa da dija ba ina ne take to maza ki zo ki buɗe ki da kyau ki saurari kalamin akan mutsiyacin yaron can ina je baba daga cikin uwar ɗakin mama amma ban motsa ba saboda wani haushin shi nake ji duk wada yadda nake koran lamarin amma sai ƙara nisanta nitsa a cikin raina yake jiyo sabon hargaginsa yasa na tashi daga kwancen da nake na tallabe kuma tuna hawa yana ci gaba da wanke fuskata tamkar an buɗe famfo na raba ki da wancan mutsiyacin yaron na faɗa na ƙara tabbas na raba ki da shi domin bai da komai sai ƙwamban banza da ƙarya da ganin sa ba zai iya riƙe ki ba balle har mu sami ihsani daga gare shi Ɗan gidan matsiyata ne wanda ke neman cin yau babu na gobe don haka ni ma ina bayan mamanki ki fita sabga saki wuri mai arziki wanda zan fanshe rainanki da nai a yau ina bayan cikar burin horera wato auren mijin da ya kere wa sa'a wato ɗaya tamkar da miliyan na dubu ba ma tamkar dai alhaji musin ko ma wanda ya zarta shi inda daraja na zai ƙara hawa duk inda na ratsa a yi min fadanci tamkar basaraki don ina da siriki isasshe wanda ya kama ƙasa ga don wanda arziki yi wa mahaifi ya barranta da talauci to anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba damuwa ta kashi na ashirin